بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan shine zaman mu na uku a cikin sharhin alfiya ta iraki ta'aliki akan baitukan da ke cikin alfiyatul hadith ta al-iraqi at-tabsira wa tafsira mun karanta baiti goma sha baiti na goma sha ɗaya zuwa na ishirin da ɗaya muna sharhin su yake cewa وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد من شيء بنقل عدل من يبيان سوى عدالة متصل الإسناد من فقري قائد وجيب داهد بنقل عدل سيمة يازما نجري wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu zo babin nagarta a jarhuwar ta'ajil insha Allah mu yi bayani in Allah ya kai mu babiqil fuadi ya zanto mai nutsatsiyar zuciya wacce take iya kiyaye magana asalin abbabtu huwal hazmu kiyaye abu abbabtu huwal hazimu shi kuma waɗanda suke kishiyarsa na ɗaya akwai annasi mai mantuwa na biyu akwai al wanda yake mai rafkana na uku kuma akwai wato ainihin mai rafkana da kuma mai mantuwa da kuma wanda yake da sakaci da sakarci to don haka abbabdu mutum baya zama babit na ɗaya sai ya zama hafiz yana kiyayewa ta yadda in an gaya masa abin yana shiga zuciyarsa sai ya zama zaki yana gane me aka faɗa masa sai ya zama yaƙi idansa a buɗe yake ba za a iya zuwa a yi masa wayo ba ko a yi masa ɗabbarin birin sannan kuma sannan a to wannan dai su ne mafiya fitowa fili alhibru alyaƙazatu a zakau idan mutum ya haɗa su to ana ce masa babi. <clears throat> dabit al-fu'ad al-fu'ad zuciya kenan a lugha amma anan abin da yake nufi Babu al-fu'adi wanda yake zuciyarsa tana iya kiyaye abu ta yanda idan ka zo ka bashi magana to zai iya mayar da ita duk lokacin da yake so ya mayar da ita ba tare da an samu matsala ba to shi dabbin kala biyu ne ko dai ya zanto da ka ko kuma ya zanto yana iya kiyaye littafinsa kuma baya bari a lalata masa littafi na'am to al'asulu fiddab ya zama a zuci ne mutum yake kiyayewa amma a wajen malaman hadisi wanda ya zo da littafinsa ya fi zama sika imamu ahmad kana ya amma lakin la yuhaddisu illa min kitabihi don haka haddasa an fi samun nutsuwa da ita duk da cewa akwai waɗanda suke ba sa duba littafin kuma Allah ya yi musu ban al'ajabi a hadda ba lokacin tsawaita ba ne da za mu ba da misalai da yawa mun zo misalan a wuraren su ma baya babu ilfu'adi an mislihi dole ya zanto wannan dab din tun daga farkon isnadin har ƙarshe wannan malamin ya karɓo daga wajen malaminsa shi ma ya zama adalun ne babu tsulfu'at shi ma ya rawaito daga malaminsa adalun babu fu'ad wannan sifofin al'adalatu wa dab dole ne su zama akan marawaita ittisalu sanad din kuma ya zama akan gaba ɗaya isnadin to yanzu kuma min ghairi ma shi zuri ya zanto babu fanɗarewa a cikin ruwayar wannan shi ne sharaɗi na hudu a shizuf <coughs> abin da ake nufi da shizuf kuma shi ne a yaren malaman hadisi Shi ne mutum ya rawaito magana wannan mutumin dama irin wanda ake karɓar maganarsa ne amma sai maganar da ya rawaito ta zama daban ta saba wa waɗansu, wanda su ma ana karɓan maganarsu wataƙila ma sun fi shi aminci an fi amincewa da su fiye da shi kuma wannan saɓanin zai iya zama a isnadi kuma zai iya zama a matani misali mutum ya tashi ya rawaito hadisi an karɓo daga wani daga wani daga wani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya lissafa sunayen mutanen to sai zama a cikin mutanen akwai wani da su kuma ragowar amintattu ba shi suka faɗa ba waninsa suka faɗa to abin da ake tukuna in zai yiwu a ce eh to wannan din ya ji wancan ma ya ji to babu laifi amma idan ya zanto hadisin ba yadda za a yi a ce wannan ya ji sai dai in wannan ya ci su hadda to sai a ce a to wannan ya fanɗarewar wayar waɗanda suka fi shi suka fi shi yawa kuma suka fi shi aminci sai dai in ƙarfinsa ya kai ƙarfin da ba za a iya sakin ruwayarsa a kama ta wa'yancan ba kamar misalin da muka bayar na hadisin Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala kun ga a haka an rinjayar da ruwayar ta anabi akan ta wa'yancan asiqat din me dalili saboda amincin da ka anabi yake da shi bi ya fi wa'yancan kuma saboda kamar da ibnu abi hatimi a cikin ilal ya kawo shi da kansa daga baya ya yi fargacewa. ai sa wancan ya kara masa anas a cikin hadisin alhali kuma sabit ne an nabi alaihi mursalan kuma har ya tsine masa mai masa Allah ya isa <laughs> to shine kaga wannan karina ce ta saka aka karbi ruwayarsa shi kadai aka kuma aka kyala wa'ancan ruwayoyin ko kuma ya zanto matanin ne aka samu wani lafazi wanda ya saba wa zukan da aka saba da su a addinance kuma an rawaito su ta hanya tsarkakiya misali kamar a shizuzin da yake cikin hadisin abu hurairata radiyallahu anhu sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhu wanda a ƙarshen hadisin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha ta la ta'lama yami lafazatu yaminuhu ma tunfiqu shimalu kuma al'asul shine manzo Allah sama yu'jibu tayamunu fi tana'unihi wa tarajjuli wa fi sha'ani kulli to amma nan hatta la ta'lamu to wannan lafzul mahfuz shine yaminuhu ma tunfiqu shimalun shi yasa ibn hajar a cikin fatahul bari yace a cikin hudar yace a fatahul bari ya bi duk hanyar da ya kamata ya bi akan ya samu mafita a wannan lafzar wacce ita ce mahfuza bai samu ba ko da yake mutaminar mutaakhirin an samu inda suka takallafu suka ce su sun gane Allah ya ji ibn hajar kam tarakal sabiqun lillahi. <laughs> Saka ce suka ce abin da yake nufi hatta la ta alama yaminu ma tunfiqu shimalu saboda yawan ciyarwa don mu zala su ce illa man qala bi yadihi hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimali wato sadakan ma ta fi karfin da dama kadai zaka ba da ita nan kana bayarwa can ma kana bayarwa to sai aka abbara hatta la ta alama yaminu da haka sai ya zama intafa shurut wa illa wannan lafazar sai ta zama shadda kamar akwai lafazar da suke cikin sahihu muslim cewa eh, eh, bata hadisin jabir ne ko cewa ranar alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai naɗe sammai gaba ɗaya sai ya danƙe su da hannun damansa sai kuma ya naɗe ƙasai gaba ɗaya sai ya danƙe su da hannun hagunsa to da haka wannan lafazar shazza ce saboda akwai lafazar da take mahfuza cewa wakilta ya daihi yamin iqra'u in shi'tum wal ardu jami'an abdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini to kaga Allah ba shi da hagu wakilta ya daihi yamin ko to kaga to wannan kuma lafazar sai ta zo maganar a cewa zai danke to wannan lafazar shaza ce to ta saba wa abin da aka sani ta hanyoyi masu inganci to dole sai ya zanto sai dai shizuzun za mu zo a babin shizuzun za mu ga akwai shizuzun da baya cutar da inganci amma al'asul da yin an ce lafuza shazza ce to zai zama wato wannan lafazar ba za a karɓe ta ba yake cewa min gairi ma shizuzi wa illatin ai min gairi ma illa wa ma za'idatul litakidil ma'ana kuma zanto hadisin ba shi da illa al'illatu malaman hadisi sun kalle ta ta fuskoki daban-daban sun ce illa a wato asali masdari ne na Allah ko kuma masdari ne na Allah to idan ya zama masdari ne na Allah to kaga zai zama fa'ala kenan ko to me insa? shin fa'ala ya fa'alu ne ala wazanin abin nan eh na'am eh ƙara'a ya ƙara'u ala wazanin ƙara'a sai zama alla ya allu ko kuma a ala wazanin fataha ne ai wannan da qara'a da fataha duk ɗaya ne ko fataha ya tsawo ko kuma alahu zani darabani yadribu alla a alahu zani kataba yaktubu alla ya ullu tunda dukan su akwai su Allah ya allu idza shariba idza idza staqa thumma staqa marratan ukhra in ka sha ka kuma sha wa minhu qawlu mar'il qais a abin nan eh, eh, take cewa ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني عن جناك المعلل في معل يعل المعلل وند يشا يكما شا kamar yadda mai shiriniya yake cewa wannan khalilai ya uja bil muhassabi wanzila wala tadghiya an khayfihi متحولا وأكرم به مغنا تحراه منزلا أحق عباد الله بالمجد والعلا نبي له أعلى الجنان مبوء نبي آه، نبي عظيم القدر بالحق مرسل سيتمي يعل به muskana ɗiflan tun yana ƙarami sa halima ta shayar da shi ta komo ta ce a batta ta ƙara masa an gane ko wa hu qawlu abul aswad dili da yake cewa razautuka mauludan wa ultuka yasi'an na na ciyar da kai tun daga haihuwarka wa ultuka na koma ciyar da kai ya fi an san da ka fara tasa ta'ullu bima ajni alaika ko ta'allu ai ta ta'allalu bima ajni alaika kana koma shan abin da nake tsinko maka na ni'ima wa tanhalu kana nin kaya a to sai zanto alhadisul mu'al shine hadisin da mai nazari zai kalle shi amma ba zai gane ba sai ya kuma kallo ya kuma kallo ya kuma kallo ba huwa mu'al min Allah ya allu an gane sai zanto alhahu وشغله حتى أعاد النظر فيه مرة أخرى ليتبين ما فيه انكم كتي آية يعلني تشيكنا آه واتو ya shagalar da shi wancan kuma ya koma shayar da shi in kuma ka ce shagalarwa an kuma ka ce a Allah to ya masa tabo ko ya masa rauni ko ya illata shi an gane eh, aro ne amma ta dai zama bahaushiyar ka an hausantar da ita to sai suka ce alhadisin mu'al shine hadisin da aka hango wata matsala a cikinsa amma wannan matsala ɓoyayya ce ku kula da kyau matsalan nan ɓoyayya ce in aka batta za ta hana ingancin isnadin kuma tana da rikirkitarwa kuma a zahiri ba za a gane ta ba zan maimaita sababun khafiyun ghamidun qadihun fi sihhatil hadith والظاهر السلامة منها sababin khafiyun saboda ba a fili yake ba an gane. sababin khafiyun ita illa kenan a wajen malaman hadisi tunda misali irsali shine tabi'i ya rawaito daga manzo sallallahu wannan kowa zai iya ganewa in qita'i lam yasma Musa bin Uqba an Suhail bin Abi Salih ko da yake wannan din zai iya zama illa ce ba kowa ne zai gane ba sai irin su Bukhari a eh, Khalid ibn Durayk lam yasma min Aisha wannan wadih jiddan fihi rawun da'if kaga wannan wadih jiddan ba za a kira shi da suna illa ba to sai ya zama khafi khafa'insa kamar yadda yanzu musulun ya san dai musa bin uquba ya yi zamani da suhail bayan zamanin da ya da suhail ba kuma ma ila ma zai yi garin su ba nisa amma bai taba gano cewa ashe musa bin uquba bai ji daga wajen suhail kaga wannan sababin khafiyun ne shi yasa hakim ya kawo wannan a misali na farko a cikin ajnasul illa kamar da ke cikin ma'rifatu ulumul hadith ghamidun mai rikirkitarwa tunda akwai illar da za ka rasa inda za ka yi da ita sai dole an samu ƙwararru kuma a zahiri sai ka ga kamar ba matsalar kuma in aka batta za ta iya kawo matsala kamar tafhiti kamar ƙirƙirabi kamar tahrifi kamar idiraji kamar abin nan eh, kamar kalbi wannan duka suna cikin faradatul illa wanda insha Allah za mu zo mu gani بنقل عدل ضابط الفؤاد من غير ايوه an mislihi min ghairi ma shuzuzi wa illatin qadihatin abinda yasa yace wa illatin qadihatin saboda akwai illa da take ghairu qadiha ga ta an same ta amma kuma la dahu fi sihhati hadis wanda akwai misalan misalan illa wacce take gairu qadiha da yawa shi man Allah da mun zo babin illar zamu gani faturi sai zama samuwar wannan illar zai iya cutar da isnadin hadisi to wannan ya gaya mana abin da ya ka mana shar'in hadisi sahihi shine zanto muttasilul isnadi ruwatu kulluhum udulun kulluhum dabituna sannan adamul shuzud da adamul illa ittisalus sanad adalatul ruwat tamamu babin ruwat adamu shuzuz wa illa wannan sune ne al-shurut alaiha akwai al-shurut al-mukhtalafu minha su kuma zai kawo maka su a can gaba a cikin in ya koma babin man tuqbalu riwayatuhu wa man sai zama asbab din da ake iya sukar rawi da su ghairal adalatu wa dabt nan a can gaba to sai ke cewa wa bis sahihi wa da'ifi qasadu malaman hadisi in suka ce wannan hadisin sahihi ne ko suka ce wannan hadisin da'ifi ne abinda suke nufi fi zahirin a zahiri gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko da dama na lura da sifofin wannan hadisin don haka a zahiri wannan hadisin annabi ya faɗe shi amma ba wai dole ne don an ƙalailaike hanyar ya bayyana maka kuma ya zanto wani ba zai iya gano wata illar a tattare da hadisin ba to wannan shine ra'ayin jumhur na malaman hadisi min al-muhaddisin wal fuqaha wal usuliyin kamar su imam shafi'i da sauransu akan cewa ghalabatu dhann fi ghalabatu dhann ko fi ghalibi dhannina wannan maganar tunda ta cika wannan sifofin annabi ya faɗe ta sallallahu alaihi wasallam ko wannan maganar fi fi galibi na tunda dai ta gaza cika waɗannan shar'an to annabi bai faɗi ta ba an gane ko lalqata <clears throat> ba wai sun yanke take <coughs> da cewa <coughs> dole annabi ya fada ba abin da ake yankewa take da yanke shine abin da duk duniya ta ɗauka kamar misali yanzu mazala sassan a ina aka shayar da shi banu sa'ad yawwa ƙabilatu bani sa'ad amma isnadin bai inganta ba sai dai amma kissa kuma mutawatira ce to abin da ya zama mutawatir Abahir zahir shine kawai dole ka haƙura ka sake ka yarda an gane? <laughs> eh amma na'am a'a ba kuskure bane ba ai ai kawai ba a dace da samun hanyar da take ingantacciya ba ce amma tun da ka taso a duniya ba ka taɓa jin wani ya ce ba anan aka shayar da shi don haka kowane zamani mutanen zamanin gaba ɗaya suna ji daga wajen mutanen zamanin su to amma hanyar da aka yi tracing din cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa rabbi fi bani sa'ad wannan isnadi ne da'ifun jiddan an fahimta ko amma kuma take yanki an shayar da maza su a ƙabilar banin sa'ad saboda tawaturi na na kissar sai dai kawai ka tambaya ka ce dama zai yi a samu kissa tawatira kuma a sannan isnadi ya zama da ifi ba a cika samu ba ba a cika samu ba ah, amma an samu 'yan malamai kamar irin su al-imam al cikin manya-manyan malaman hadisi wanda shine al-hussein ibn ali ibn zaid al-karabisi Allah ya tsamsa da rahama ya rasu shekara ta 245 yana cikin sahun malaman su bukhari eh, kamar irinsa da wasu daga ciki sun tafi akan sun akan cewa ai ko da hadisi ahad ne yufidul ilma al-zahir wal amala jami'an wasu kuma sun tafi akan cewa a yusidul amal wala yusidul ilm abin da za zaka gane cewa da'af fi ghalibiz zanni ga akwai hadisin da da'ifi ne amma in akada al ijma'u ala al amal bihi an fahimta duk da cewa misalan da ibnu daqiq al eid ya kawo a wannan babun duka an masa intiqadi ibnu hajar duk ya yarda su kawai misalin hadisin huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu kaga akhrajahu al-arba'a duk da cewa sahabu ibn Khuzaimah ibn Hibban wal Hakim fi Mustadrak wal Shafi'i to amma duk da haka zaka ga ai an cece ku ce akan isnadin hadisin kusan akwai ilal guda hudu da aka fitar a ƙarƙashin isnadin hadisin akwai ittirabi a wuri biyu akwai irsali akwai wane da sauransu eh hadisin Abu Hurairah ba ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i fa in tawabba'na bi atishna afa natawabba'u min ma'i al-bahri qala huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu al-hillu maytatuhu da hadisin fi riqati rub'ul ushr wa fi mi'atay dirham arba'atu kaga ijima'in nisabin zakkar kuɗi ai akan wannan ma'anar ya ya don haka wannan hadisin ala ba'afin fihi da wannan lafazin amma kuma shine umda a wannan babu sannan misali a babin rabon gado inna allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris akwai juz'in sa yake cin sayi musulun akwai bangaren sa a haka din jumlatan da yake da rauni to tunda yake da rauni a haka amma kuma wannan talaqatul ummatu bil qabul kuma akan wannan ma'anar akan talaqqil umma bil qabul shine zanto an yi amala bihi al fuqaha wa yufti bihi ulama an yi amala alaihi ay ala ma'anahu al fuqaha wa yufti bihi ulama irin daqiq al idi ya kawo wannan misalan amma duka dai an bibi wannan an ce ai as-sihhatu far'un an al amal وليس العمل بفرع عن الصحة wannan kuma wata falsafa ce ta daban abinda da nake so a gane shine abinda ibn salah ya tabbatar shi kuma imam al-iraqi ya faɗa shi ne wa bis sahihi wa da'ifi qasadu fi zahirin lal qata'a ba wai ana yankewa bane ya gama da wannan matsalar sai ya ce to zai shiga wata matsalar ita ce matsalar shin za mu iya cewa akwai wani isnadi wanda a duk duniya shine yafi kowane isnadi inganci aulani inda ulama akwai wanda suke ganin cewa eh mana akwai isnadai wani an wani wani an wani wasu kuma suna ganin a ah, sai ce ce wal mu'tamadu maganar da za mu dogara da ita a wannan matsalar imsakuna an qaulina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan mu kame bakin mu gaburan cewa da wani isnadi cewa mutlakan shine yafi kowane isnadi an gane wal mu'tamadu sakuna an qaulina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan yace wa qad khaba bihi qaumun amma fa an samu yansu malamai da suka shiga cikin wannan mas'ala suka yi ta hukunce hukunce kuma sai ya zanto hukunce hukuncen da suka yi sai su yi sai wani kuma izo iso kenan su faqila to daga cikin maganganun da aka yi an ce faqila malikun an amma rawa bima rawahu nasiku maulahu shine isnadin da wanda shine ah, Imam bukhari ya tafi a kansa cewa asahul asanid shine ma rawahu malikun an nafi' an ibn Umar wannan isnadin shine isnadin da Imam bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya zaɓa kamar da ibnu sala a cikin ma'rifatu ulumul ya kawo an gane ko annasiku amma rawahu nasiku wato mai ibada maulahu ubangidan nafi'u shine abdullahi bin umar annusku ibada almansaku ibada ko wajen ibada wani kulle ummatin ja'alna sakan liyadhkuru isma Allah ja'alna sakan. hum nafiquhum maulahu ubangidan nafi'u kenan sai ce waktar haifu anhu yusnidu ash-shafi'i yace to musamman ma idan shafi'i ne ya